wani ɗalibi ya kashe kansa saboda budurwarsa ta ki amsar soyayyarsa daidai lokacin da 'yan bindiga suka sanya tararren miliyan goma a kan wani ƙauye sai ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a muka sanya za ku yi zuwa shafinmu na intanet wwwfikra domin karanta ƙarin wasu labaran wani ɗalibin ajin ƙarshe a kwalejin fasaha ta tarayya ta uku da ke jihar anambra ya kashe kansa saboda budurwashi ta ƙi amsar tayin soyar da ya yi mata wata majiya ta bayyana wa jaridar daily trust cewa ɗalibin ya ɗauki matakin ne bayan da budurwar da yake matuƙar so ta ce masa ya je ya nemi wata budurwar rahotanni sun ce ɗalibin na koyon sanin makamar aiki a shirye-shiryen kammala karatun nasa a nan kuma 'yan sandan jihar katsina rundunar 'yan sandan jihar katsina ta tabbatar da taron naira miliyan goma da 'yan bindiga suka ci al'ummar garin gobirawa a ƙaramar hukumar faskari bisa laifin kashe ɗaya daga cikinsu kakakin 'yan sandan jihar sp gamba isa wanda ya tabbatar da wannan haraji da 'yan bindiga suka sanya wa al'ummomin saboda kashe ɗaya daga cikinsu da ke aiki da azazukan karamar hukumar faskari ta jihar katsina sai dai kuma an kama wani mai suna siraju ma da baki mai shekaru hamsin da laifin haɗa baki da 'yan bindigar a cewar sanarwar ta samu wato sanarwar ta sami kiran gargawa a ranar 19 ga watan oktoba da misalin karfe 9 na safe cewa wanda dan ta'adda da ake dauki wato da ke dauke da bindiga ak-47 ya kai wa wani matashi mai suna yahaya dambai dan shekaru 35 a ƙauyen gobirawa da ke karamar hukumar faskari ta jihar katsina hari a rawaito cewa manomin ya yi jarumta ya kuma yi galaba akan wanda ya kai masa harin ya kwace masa makamai tare da kashe ɗan ta'addan ya ce wato bayan kashe ɗan bindigar ya ɗauki bindigar ak-47 da aka kwato zuwa gidan hakiminsa wanda maimakon ya kai rahoton lamarin ga 'yan sanda sai dai ya kira wani da ake zargi kwamandan 'yan ta'addan ya mika bindigar ak-47 da aka kwato gari shi bayan haka ne shugaban kungiyar 'yan ta'addan hamisu ya tattara 'yan kungiyarsa suka kewaye ƙauyen suka fito da manomin suka kashe shi nan take tare da sanya kuɗin fansa naira miliyan goma ga al'ummar saboda kashi ɗaya daga cikin mambobinsu to sai ku danna da subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya